gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana shirinta na gina cibiyoyin kimiyya da fasaha a jami'oyin kasar a yunkurinta na inganta harkokin kimiyya da fasaha a ɗaukacin kasar jawabin shugaba muhammadu buhari ne ya bayyana haka a jiya litini a birnin tarayya abuja yayin da yake jawabi a babban taron kimiyya da fasaha na ƙasa wanda aka yi wa lakabi da bin kadin kimiyya da fasaha a najeriya domin ci gaba mai dorewa a bangaren kimiyya da fasaha mataimakin shugaban ƙasa yomi osibanjo ne ya walkici shugaban yayin da ya bayyana cewa gina cibiyoyin kimiyya da fasaha a jami'oyin kasar wata dama ce ta haɓaka kirkire-kirkire da fasaha a zukatan matasa domin samar da ci gaba a harkokin kimiyya da fasaha ya kuma kara da cewa manufar gwamnatin najeriya ita ce ta yi amfani da wannan dubaru wajen cusawa matasa ra'ayin gina kai a fannin kimiyya da fasaha da kuma gogayya da sauran kasashen duniya a fagen na kimiyya da fasaha a watan satumba shekarar 2016 ne majalisar tarayyar najeriya ta amshi bakuncin baje kolin kirkire-kirkiren kimiyya da fasaha daga sassa daban-daban na kasar daga wannan lokaci ne babban bankin duniya ya ci gaba da bada goyon baya na wannan yunkuri ta hanyar bada tallafin kuɗi dalar amurka miliyan uku wanda aka riga aka tsintsinka domin ci gaba da haɓaka wannan yunkuri ya kuma ƙara da cewa ina mai farin cikin bayyana muku cewa babban bankin duniya ya ba tallafin kuɗi dalar amurka miliyan uku domin tallafawa shirin a dukkan jami'o'in da ke faɗin ƙasa.